Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba da fatan an yi bukukuwan sallah lafiya Allah kuma ya maimaita mana. A wannan mako na nakasa ba kasawa ba muna tare da wani wanda muka zakulo daga cikinmu kasancewar mun samu wata tambaya ta cewa shin murya amurka ku me kuka yi wani kasassu ne da har kuke ta damun mutane cewa sai an kula da hakkin su an ba su abin da ya kamata a ba su a matsayin su na mutane wannan ce ta sa muka zakulo misalin da muka kafa da kanmu domin wasu su gani su koya saboda haka sai a biyo na cikin shirin na kasa ba kasawa ba assalamu alaikum wa alaikum assalam za mu so mu ji sunanka a bakinka dan waka bakin mai ita tafi daɗi yawa to masha Allah ni ne Sulaimu ne barma wakilin murya Amurka a nan jamhuriyar Nijar. To Malam Salamu na Marwa kana aiki da mu nan muryar Amurka wanda kake wakiltar mu a Nijar. Wani bangare kake rufe mana a Nijar? Yawa ina wato bangare na eh, Niamey kenan wato babban birni kenan na jamhuriyar Nijar hmm. Kuma wani lokacin mukan ko wasu labaran da idan suna da mahimmanci wanda suka shafi wasu daga cikin sassan kasar mafi kamar za a iya cewa idan lunguna ne sosai wanda daga nan eh, birnin yamai za a iya tabowa a samu bayanai to mukan yi haka yamai da ne ke kula da shi watakila kuma da yankin tulaberi to akwai wanda a cikin shirin nan na na kasa ba kasa ba ya mun tambaya shi isa na laluboka ya ce ku kowace irin dama kuke bayarwa da kuka ishi mutane da babatun cewa a taimaki waɗanda suke da bukata ta musamman a yi musa kaza a kula da 'yancinsu ku murya amurka me kuka yau eh, masu wannan bukata ta musamman da za ku dami mu a kai haka ya tambaye ni na ce masa to shikenan za mu bayyana maka ku abin da muka yi Shin Malam Sulamu Barma, kana da wata bukata ta musamman ne? Eh, to, bukata ta musamman Usman ya wuce yanzu eh, zai kasan wajibi ne a gare ni jinjina wa wannan tasha ta muryar Amurka eh, da ma dukkan baki ɗayan shugabanni da dukkan ma'aikata waɗanda muke aiki da su waɗanda eh, yadda nake lalle ina da wata mishila. da ta shahi ɗaya daga cikin ƙafafuna amma kuma wannan bai hana ba aka ɗauke na aiki kuma ake mu'amala da ni sosai hmm. ba wani bambanci babu wanda ya taba gwada mini eh, wani abin da kamar za a kwatanta cewar eh ni din nan ina da na kasa to kenan kaga hmm. zan iya cewa murya amurka ta nuna cewa tana aiki eh, da mu hmm. eh, so saboda haka tana taimakawa na kasassu ba idan wasu rahotanni da muka saba yi waɗanda suka shahi na kasassu a duk lokacin da ke da kwai wasu matsaloli da suka shahi na kasassu idan muka haɗa rahoto da ya je kai tsaye za a saka shi kenan kaga hmm. maganar taimako eh, ta kare ko haka ya aka yi ka samu na kasa a kafa ɗin da kake magana to gaskiya idan zan iya tunawa usman wata shekara ce lokacin da ina firamare kuma yana tunanin ranar da wannan abin ya same ni wata laraba ce an yi katari a nan rana ce ta kasuwar ƙauye na na aihuwa a lokacin ina firamare a wannan kasuwa kusan na yawo gaba daya san nan eh, laraba da yamma mm. eh, ba a zuwa makaranta ta boko Eh. zuwa da yamma mun yi harkokin nan na yauce yauce cikin kasuwa irin kasuwanni na maku maku hmm. eh, wato nan abin na eh, garin da gani na wato yana da kyau bayyana shi gidigir da ke a cikin jihar da magaram kenan hmm. a wannan rana zuwa tsakar dare kawai na shi gaba ɗaya likisi nike kwata-kwata ba da lahiya shi abin shi ba masassara ba hmm. san bare menene ana haka sai aka goya ni saboda yana magana ne wajen alif ɗari tara da saba'in da wani ɗan afirka na hmm. manta dai ko ina dai firamare ne eh. so aka tafi da ni asibiti yawa to daga can aka rike mun asibiti aka kwantar da ni eh, na jima sosai to hmm. kaga idan aka yi la'akari da irin waɗannan lokuta kuma magana ce ta ƙauye hmm. ba za a iya tantance zahirin wacce cuta ce eh, eh, eh, masababin wannan al'amari ba mm. iyaka dai daga bisani cewa ake a ai kawai allura ce aka yi min a kafa mm. wadda kuma bisa ga dukkan alamu ta taba jijiya ɗaya daga cikin jijiyoyi da ke rike da kafa ta ke mm. sa na samu wannan matsala a ɗaya daga cikin kafafuna irin yadda aka sha faɗa a ce allura ta shanya kafa da sauransu ake magana Mm. yawa saboda lokacin nan a likitoci akan ganin kamar galibin su ba kwarewa suka yi ba wasu mm. ma za ta yi masinja ne sannan a hankali na mm, asibiti eh, saboda bukatar ma'aikata sai a sashi saboda yau da gobe sai a sashi yawa mutum allura ko ba bashi eh. ba kamar yanzu da suka yi yawa ba yawa ka gani yanzu akwai kwararrun likitoci komi kuma ilimi yana ƙara ci gaba kullum bincike ake yi to abin gaskiya Eh, akwai bambanci dai da yau da jego. Haka. To kana ɗaya daga cikin waɗanda suke ba mu rahotanni kuma rahotanninka mutane da yawa suna son yadda kake gabatar da rahotanni. Shin wata kalu ko kuma wani kalubale kake fuskanta wurin neman labari? <laughs> neman labari iyaka ka san. Na ga da mun kira ka neman mun ce kaza sai mu ga ka nemo. <laughs> eh haka na ne to san shi usman aka ce aikin mutum bai buwaya ta yi wani wani mm. karin magana ne na adarawa wasu mm. wajen mutanen yankin tawa na haka suke cewa eh. to san eh, shi wannan al'amari ni dai gaskiya idan gari ya kawai idan na hutu wurin aiki ba da abin da nake tunani illa kawai wani yau shi me labarin da ya kamata a ɗauke shi a matsayin muhimmin labari mm. don haka kashi kashi ina ganin gaskiya neman labarin da ya bai bani aiki saboda hmm. da tuntun na riga na shi a raina aiki na kenan hmm. dan gari ya waye ya kamata in ba da labari sai dai kuma idan abin an rasa shi babu shi kuma hmm. nan ne sai a abin a hakura amma babban matsala mu yanzu a nan jamhuriyar Nijar matsalar mu yan jarida shine cewar akwai lokacin da zaka samu wani labari muhimmi wanda yana bukatar a gudanar da bincike kuma binciken nan da ya shahi bangaren hukuma ma'ana wasu jami'ai mm. na gwamnati za ga cewar akwai wuya ka samu abin da kake bukata kai kuma kana son lalle ka tantance zahirin abin nan da aka faɗi idan an yi zargi ne ko kuma wasu abubuwa da mm. suke kama da haka kana bukatar wani jami'in hukuma jami'in gwamnati a nan jamhuriyar Nijar aiki ya same ka. Kura mm. ka ga sai ka labarin da za a dai da shi amma gaskiya sai dai a hankali. Wato da za su da haɗin kai kaga sai ya fi daidai kenan. Kowa an ba shi hakinsa kenan. Ƙwarai da gaske. Eh. gaskiya ne duk wadda cewa eh. ma a nan doka ta ce lalle dole ne jami'in hukuma ya buɗe wa ɗan jarida ƙofarsa idan yana buƙatar wani ƙarin bayani ya ba shi labari doka ce kullum tsarin mulkin ƙasa ne ce haka mm. amma za muna wahala sosai wurin samun bayanai idan muna gudanar da bincike don tabbatar da zahirin wani abin da ya faru ko kuma wani zafi da ake akan wani jami'in hukuma. Haka. To, lokacin da ka sami wannan larura ta kafa, gashi ka ce mun kana firamare. To zan so in ji aka ka ci gaba da karatu wani kalubale ne a cikin karatun ka san yara wannan kila tsokana ko makamancin haka ko ko a'a kila malaman masu dinga ganin kila ba za ka iya wani abin ba ka fuskanci irin wannan matsaloli? Eh to matsaloli an fuskante su ba sosai ba hmm. eh, wani lokacin a lokacin da nake a college ba na eh, hmm. secondary matakin farko hmm. ina ganin duka abokai suna wasannin eh, idan aka zo training akwai awa guda da ake keɓewa Eh, sau ɗaya ko so biyu a sati domin a motsa jiki. Mm, e. na kan ganin idan eh, eh, abin nan physical education kuma education physic. Mm-hmm. Yawa idan ina ganin abokaina suna yi nima ina so in yi na kayana da komi da komi. sai ga eh, eh, malamin ya ce a wani ai kai saboda wannan abin naka ba za ka iya ba a tuntuni ma akwai takarda da ke nuna cewa kai an yaye maka wannan abu duk wani cewa ni ina son ni ma dinga masa jikin kai eh, to a lokacin kai kana ganin zaka iya din ne zan iya mana to silabar ma gashi mun koro gangara amma kuma lokaci ba zai bar mu karasa ba sai wani makon in Allah ya kai mu za mu ji shin ya aka yi da rayuwar jami'a ya aka yi da neman aiki ya aka yi da soyayya da ta kai kila har aka yi aure bare kuma maganar samun 'ya'ya. shi kenan ba matsala usman Allah ya kai mu Allah gwada mana ranar na gode amin amin na gode ni ma a madadin wacce ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham sai kuma ni da na gabatar Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alherinsa mu zama lafiya